أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta ashirin ga watan da sani alif da ɗari hudu da talatin da hudu wace ta daidai da talatin ga watan abrilu shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik to insha Allah kamar kullum yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa ba'da hatta hakaza idmaru an حتم كجد حتى تصر ذا حزن وتلو حتى حال نوم أوله به ارفع عنا وانصب المستقبل وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسطرها حتم النصب والواو كالفاء إن تفد مفهوم مع والواو خلفاء تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع وبعد غير النفي جزما اعتمد وبعد غير النفي جزما اعتمد إن تسقط الفاء والجزاء قد قصد وشرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف يقع والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزم حقب لا والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني ينتسب كنصب ما إلى التمني ينتسب وإن على اسم خالص فعل عطف وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف تنصبه أن ثابتا أو منحذف وشذ حذف أن ونصب في سواه وشذ حذف أن ونصب وشذ حذف أن ونصب في سواه ما مر فاقبل منه ما عدل رواه عوامل الجزم بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بإن ومن وما ومهما واجزم بإن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيث ما أنا وحرف إذما وحيثما أن وحرف إثما كإن وباقي الأدوات أسمع فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا وسما وماضيين أو مضارعين تلفيهما أو متخالفين تلفيهما أو متخالفين وبعد ماض رفعك الجزى حسن وبعد ماض رفعك الجزى حسن ورفعه بعد مضارع وهن ورفعه بعد مضارع وهن منا نان نواصب الفعل المضارع wato abubuwa da suke wa fi'li mudari'i nasba a abin da muka kwana a kansa na ƙarshe wato ita ce au ko muka ce au ana iya yi wa an nasba da ita mudmaratan wujuban ba da au يحرم التلميذ المكافأة أو يجتهد بمعنى إلا أن يجتهد سيموكا سي أنا مضارع إن منصوب بأن مقدرة حكم مضمرة وجوبا بعده ولولا رجال من زرام أعزة وآل صبيع أو أسوءك القمع ولولا رجال من زرام أعزة وآل صبيع أو أسوءك القمع mahallu shahid shine asu aka yani mudari mansub bi an mudmaratan wujuban ba'da au to sai mai ci gaba da cewa haka nan hatta hatta hatta ya'tiya wa'dullah a cikin wani hadisi can da ya tabbata cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqq لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله wato al'ummata ta ba za su kasance ba akan gaskiya wasu ɓangare duk wanda ya saba masu ba zai cutar da su ba har alkawari ko al'amarin Allah ya zo to mahallu shahid hatta ya'tiya amrullah muna fahimta kaga anan wato anyi ma mudari'i nasba ba hatta قوب أن مضمرة وجوبا بعد حتى تو أما شرط إني متى نصبع لابد أن تدل على المستقبل سألزم الفراش حتى يتم شفائي كأنا بغانا نعكا استقبال منا فانت عيد سرت حتى أدخل البلد أنا مغانا ني أكن استقبال amma idan yi magana akan halan yanzu ko kuma mu'awwalun bi hal to yajibu raf'ul mudari misali zaka ce sirtu kana bada labarin abinda kake ciki yanzu sirtu hatta to ba zaka ce adkhula ba sai ka ce adkhulul balada li'annaka tukhbiru 'anil hal ko kuma ya kasance mu'awwalun bi hal kamar ka ce kuntu sirtu hatta adkhulul balada saboda abu ne wanda yake kana ba da hikayatul madi amma kuma mu'awwalun bihal fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri kaga yaushe ne umarnin zai zo ko kuma al'amarin zai zo istiqbala amma in dai akan hal yake magana ko mu'awwalun bihal yajibu raf'ul mudari in kace sirtu hatta kana ba da labarin halin da kake ciki yanzu sai ka ce adkhulul balada in kuma kana kawo hikayatul madi ne amma mu'awwalatan bihal sai ka ce kuntu sirtu hatta adkhulul balada muna fahimta shine malaci wa ba'da hatta hakaza idmaru an hatmun hakan nan bayan hatta kamar yadda ka ɓoye an bayan au ita ma ka ɓoye ta wujuban ka kamar ka yi ƙwazo ko kuma ka ba da kyauta hatta ta surra za hazan har dai ka dada dama ma'abucin bakin ciki Ka nan ta surra filin mudari mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta muna fahimta to ga ƙa'idan nan watilwa hatta hala naumu awwalan bihir fa'anna amma bayan hatta wacce ta nuni akan halan au mu'awwalan bi hal irfa'anna to kai wa fi'li mudari irfa wansib al mustaqbala amma wanne ne zaka yi masa nasba ma dalla ala istiqbal muna fahimta malai wato kana ba labar ne ai ni kasantuwa na na tafi ne har sai da na shiga aini na kasance ne na yi tafiya har na shiga na'am eh galibi ya'ti ma'ahu muqarinan bil madi na'am na'am يدعو بأبيته يقول رب هب لي المتابة حتى أتوني نعم وأحيا قلبي في يوم تهر قلوبي نعم haka. مكانته في اللغة العربية نعم نعم نعم نعم kwarai da gaske yani musajja ne eh مسجع سبب كان دنا إيه. نعم يدل على الاستقبال هي مراعاة السجع نعم تو هكا كما يد أكي بويا أن باين حتى هكا باين فاء السببية أما بشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو طلب محضين أنت يعني فاء السببية amma dole ya kasance nafiyu ya gabace ta ko kuma talab in an ce talab yani yashmalu al-amra wa yashmalu an-nahya wa yashmalu al-istifham استفت قلبك فيخبرك عن الحقيقة منا فهمت لا تأتني اليوم فتضيع waqti ماذا النهي muna fahimta ma kunta ta'tini fa tuhaddithani Lakin النفي لكن بشرط kuna يكون محضين na نفي ne muna fahimta ko sai ce wa ba da fa jawabi nafiyin au talab haka bayan fa'un wacce ta tsayu jawabi ne na korewa ko kuma na nema ما تأتيني اليوم فتضيع وقتي لا تأتيني اليوم فتضيع وقتي منا فهمت أقول محضين أنت أن أن إن وسطرها حتم نصب وتقويت دكما إن نصب أبو بواني وأن سكا زمدولي هكا كما بيان آه، أبين آه، التحضيط لولا تعرض معتر فأرضيه لولا تعرض معتر فأرضيه ما كنت أثير إطرابا على تربي in dai bacin bijirowar mabukaci wanda zan taimake shi in gamsar da shi to ai da ba zan fifita neman kuɗi akan talauci ba da itrab shine kuɗi tarab kuma shine ainihin talauci shine faffar bi zati dini تاريبات كان كما او اطعام في منين يوم ذي مزغبة كان اكوية مطربة ايه او مسكينا ذا مطربة يعني اللاصق يده بالتراب منافع انت ماذا تو هكا ننكما واون اتما kamar yadda يعني fa’un za ta نفيو bayan nafiyu da kuma talab to ita ma za muna fahimta walwawu wawu in tufid mafhuma ma yani aikin wawun kaman fa'un ne amma bi sharadi ta yi nuni akan ma'iyya musahaba ana fahimta kala takun jaldan kar ka kasance jarimi mana wato zahirar jaza amma kuma ka nuna damuwa ko kuma karaya ko kasawa ko gazawa kun ga anan wa tuzhira aljaza anan fi'l mudari ne mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da waw al-ma'iyya shi yasa kiranta waw al-ma'iyya allati tadullu ala al-musahaba domin asalin maganan la takun jaldan musahiban aljaza ana fahimta yani ta nuni akan ma'iyya kar kar ka hada wannan da wannan lokaci daya to shi sai ya zama kana da fuskoki guda uku la ta'kuli samaka wa tashrabi labana ala al'af la ta'kuli samaka wa tashrabu labana ala al-istinaf wa istinafi yani wal halu annaka tashrabu al-laba muna fahimta kuma an kaso kana yi mai da tawawul hal sai ya zama mubtada انت محذوف يعني لا تأكل السمك وأنت تشرب اللبن يعني والحال تشرب اللبن سيدنا ما قلنا واو الحال أنت مبتدا تشرب في المضارع وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة الاسمية في محل نصب حال يعني والحال أنك تشرب اللبن سنة لا تأكل السمك وتشرب اللبن يعني لا يكن منك شرب اللبن ويكن منك أكل السمك مرافع انت مالبي تو دول نيت نوني أكم معي حكا كما ايتما يعني تنا اي ايكي باي الرجاعي تنا اي ايكي باي النفي وكمان لا تنهى عن خلق وتأتي مثله قار عليك إذا فعلت عظيم كون قوى بعد النحي لا تنهى يعني تاسعي وإن الناهي فقلت دعو وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني فقلت دعي وأدعو شنو محل الشاهد إن أندى لصوت أن ينادي داعياني محل الشاهد كذا يعني أن أنا انتهي يوا منا أكو شرط أيكن أن ناصبة مضمرة يعني أن تدل على al-musahaba ne ake kiranta wawul ma'ayya to muƙaddari yanzu ba samu na fiyu amma ta yiwu mun samu na hayu ko kuma talab talab ɗin nan muka ce ya shimalu addu'a wal amra wal istifham amma ba samu na fiyu sannan ko ba samu wawun ba bamu samu fa'un ba to ma ce idan har ka samu na hayu misali ko ka samu al'amr amma babu wawun ko fa'un tattale da fi'il mudari to baka da wata fuska face kai wa fi'il mudari jazma kamar ka ce zur zurni azurka sai ka ce da shi azur fi'il mudari majzumun ala talab yawa فقلت استغفروا ربكم إنه كان يرسلك ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى ila to wannan sai ka ce da shi majzumun ala talab istaqimu wattasilu yarhamkumullah da kuma yarhamukumullah amma akwai fark. bayna ar-raf'i wal jam wal jazm ala ragmi min annaka mukhayyarun bainahuma zabi gare ka amma akwai daqiqa a karkashi in kace yarhamu wato akwai ihtimal استقيموا واتصلوا يرحموا يعني يحتمل أن تكونوا أنتم مغفورا لهم ويحتمل أن تكونوا غير مغفورين أما أنك يرحمكم الله بالجزم على الطلب كاين كغفر إندي أن ديدي تزونتو غفر التاسوكا an gane babanci shi yasa ce ce faqultu astaghfiru rabbakum innahu in dai kun yi wannan yursili ya yanke ba wai ihtimal bane منك ما سيكا شيء مجزوم على الطلب يو للتقاء الساكنين نعم نعم نجيب دعوتك ايه سبب اي يعني مقطوم به منافع انت ما نشي وبعد غير النفي bayan abin da ba nafiyu ba bayan wani nafiyu aitamid jazman to ka dogaro kan jazma ɗauri kenan yaushe in tusqitil fa in haka katse fa'un kasar yadda ita wal jaza'u qad ya kuma zanto sakamakon aikin ne ka nufa ba wai sharadi ba mun fahimta malai yawa to sai ce to sharadin wato ainihin eh, aiki na la ko kuma sharaɗin yi wa ainihin mudari'i jazma ala talab an yasihha dukhulu allam ala alfi'l misali kaman ce udnu min al-asad koko la tadnu min al-asad taslam la tadnu min asadi taslam kaga laɗin na yi nahiya ce ko kuma a illa tadnu min asad taslam in har baka kusanci zaki ba to ka tsira kun ga nan na e eh, asalin aikin kaga in تدخل على الفعلين المضارعين يعني تجزم الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاءه كو تو ba za ta yi aikin nan ba sai sharaɗin lamun ta shigo tsakankani illa tadnu min al-asad taslam kaman ka ce ne misali la tadnu min taslam to amma idan ya zama na lamun ba za ta iya shigowa tsakankani ba to aikin bai da wani fa'ida sabanin kisayi shi ya ce ya halatta misali kamar ka ce la tadnu min al asadi ya kulka kaga wannan jumla ce salima ko to amma in ka sanyo eh, in din ko kuma ka ce in tadnu min al asadi ya kulka kaga jumla ce salima طيب تو امان كسا لامن ba. ايه in ka ce la tagnu min al asadi to kuma ya za ya akulka kaman ka ce la tadnu min al asadi ya akulka ai ya akulka inda nautu eh, to kuma to aina kuma lam tadnu kaga lam tastaqim al jumla to amma shi a wuri shi a shi ba wani doka in dai kawai za a iya yin jazma ala talab khalas ba sharadi bane a sa wannan lamun

eh a zahirinta amma dai ai madmunin magana eh amma bi ma'ana in tastaghfiru yursilu sama alaikum eh mana ai da ba akwai wata an muqaddara wuri akwai an in in muqaddara wuri bi ma'ana in tastaghfiru rabbakum to mai zai faru yusilis dama aikin in ba tana shiga fili mudari guda biyu bane wannan tai wannan wancan fili shi wannan jawabu shar to amma sai ka mai da abun ka tul'am to sai ma da ce amma sharaɗin aikin a wurin na nahayu ya zanto in za ta iya shigan ma wannan wuri idan in ba za ta iya shiga ba to aiki bai inganta ba don kace illa tadnu min al-asad in har ba kusanci zaki ba ya kulka to ya za kuma ya cika kai da baka je wurin shi ba amma idan ka ce in la tadnu min al-asadi taslam in har baka kusanci zaki ba zaka tsira kaga jama'a ce salima kenan in din nan shiganta yayi amfani a wannan wuri sai kuma an samu bamba an samu ya'ani wanda ya sha makance ta da ainihin gaza eh wannan ai ba ai wannan muqaddar ne ba wai fito da shi karara zaka yi baka ce illa tadnu min al-asadi a'a kai ma'anan a cikin kwakwalwa kake iya tsinkayen haka yawa la tabnu min al'asari kawai tasla amma akwai wata in muqaddara wai shine mala ce wa shartu jazmin ba'da nahyin an taba in qabla la yani sharadin jazma bayan na hayu. to ka sanya in qabla la din nan duna takhalufin yaƙa. ba tare da wani sabani mai tsayuwa ba kenan idan jumlar ta yi istiqama bayan ka sanya in illa tadnu min al-asadi taslam to khalas ya shahu laka aljazmu amma in har ya zama na cewa in ba za ta iya shiga ba jumlar ta yi istiqama to khalas wannan bai cancanta kai haka ba kamar da muka ce illa tadnu min al-asadi taslam in kace illa tadnu min al-asadi yaqulka jumla ga mustaqima abin da ban je mai ba yaya za a yi rawar mutane bare ya cinye ni babu kira mai ya cinye mun gawayina dole sai an samu kira na ai da yace ta halatta wurin shi bai da wani doka yace ko dai ko ma kama ta aulam ta stakin ya yasihu hulaka <laughs> to shi dai abin da bai na na idan an kusa ta wancan wani shine muka ce filin mudari majzumun ala talab eh so wancan talab da ya gabata ko dai nayi ko ko amru ko istifan kuma menene majzumun ala talab a ah, ah, to itala menene ake ta hadari ne la ba aikinta kawai annafiya aljazima ba to ina ta samu karfin da za ta yi annahiya aljazima ina ta samu karfin da za ta yi wa ayyuka guda biyu jazma ba ta da shi don haka majzumun ala talab amma sunan kokari suke su gano illatul jazm limadha kana al-fi'l ath-thani majzuman ala ayi asas shine ake ta wannan kokari ake cewa hunaka in muqaddara yawa fa idha sahhat an takuna in muqaddaratan qabla la فمعنى ذلك يصح لك أن تجزم الفعل الثانية وإلا تو بيها لتبع نعم نعم an zo a wani abu na kan samu abu akwai na yawa akwai matsala na wani aka ce misali wa kin salata kishin shi ne kar ku kishin shi na kan ana abin kuma ya adam na kai ko bace ka umirtu da rai ne wayan da ka shi ba ka ka Allah ba ka Allah umirtu da rai ai wannan na kamar na ya ce اجتنب الأسد ai ina zo ai eh, ai ka'ida ce ta usul fiqh kake magana Al'amru bi shay nahyun an diddi wa nahyu an shay amru bi diddi la taznu bi ma'ana inkihu misali لا تشرب الخمر بمعنى اشرب اللبن والعسل والماء وغيره to ai haka dama maganan istiqama haka take amma abinda su suke bayani nan da kazo kace zurmi a zurka a mu dai mun san cewa akwai wasu adawat allati ta'ti li tajzima fi'lain mudari'ain to amma shi wannan alhar al-fi'l thani bi majuzin wa ala ayi asas me ne jazma sai suka ce to ai duk wannan al'amarin turancin akwai inda yake muqaddara ce qabla wannan fi'lin malam ba sai kuka fahimta ba yawa to tunda ku akwai ilmu kaddara a wurin nan suka ce to mu a wurin mu idza kanat al jumlatu tastaqimu biha to fani amma hi amma idza lam tastaqim al jumla bi dukhuli in ko bi idkhali an ko in khalas la yanfa shi ki zai ce a ni ba ni da doka kawai in dai zuma ne ka ce mai zuma al talab mu <laughs> khalas wala tas'a <laughs> muna fahimta malai to sai ya sake ce maka to shi ko amru magana muka gama yanzu bayan na fa ya zama da cewa in za ta iya shiga masa amma shi ko amru dole kasance bisi ga tif'al ya kasance fi'li ne sulafi allazi yadullu ala if'al in ko ba da haka bane la yasihhu laka an tajzima al-fi'l al-mudari'a ala al-jazm ma azurka kaga fi'li ne wanda yake nuni akan if'al ha idrib zaidan taqtul kaga fi'li ne if'al to shine ma nace wal amru shi ko fi'lu amr in kana bi ghairi fala idan ya kasance da wani if'al ne to fala tansib jawabahu kada ka yi wa jawabinsa nasba wa jazma hukbala yi masa ɗauri fuskanci masa ɗauri kawai ba ruwanka da ya masa abin ba muna fahimta Yawwa to sai sake kawo ne wata magana ta riga ta gabata yake cewa fi'ili kamar yadda yake zuwa da nasma bayan eh, na eh, abin nan talab da kuma na hayu in har fa'un tagwamu da shi to bayan raja'i ma da kuma tamanni yana iya zuwa misali kamar fahallana min shufa'a fayashfa'u lana kaga wannan tamanni ne ana muna fahimta laula ta'arrudu mu'tarrin fa raja'i ne muna fahimta to kamar yadda yake zai iya zuwa bayan nahayu to yana iya zuwa bayan raja'i yana iya zuwa bayan tamani ya laitana wala nukazziba eh kwarai can cikin hanani ba eh wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min al mu'minin aya ta kusan biyar kenan can cikin eh wawun eh mahallu abin da ya kawo yani kamar yadda ah, fa'un take iya zuwa to ai gashi a can ma kuma ah, lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu na'am la yuqda alaihim fayamutu kaga nan bayan nahayu ne tun da zana abinan nafiya ce ana ba na yi ba kai wallazi na kafaru lahum ya jahannam la yuqda alayin fayamutu mutu. Eh. eh akwai an muqaddara aure ay mun ne bi an muqaddaratan wujuban ba'da fa'i sababiya. <laughs> muna fahimta to shi ne wani ce wal fi'lu ba'da raja nusib yani fi'li bayan fa'un in dai har raja'i ya gabace shi ana yi masa nasba laula ta'arrudu mu'tarrin fa urdiyahu ka nasbi ma ila tamanni yantasib kamar yiwa abin da yake zuwa bayan tamanni wanda yake da dangantaka da shi shine misali kamar فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أنا كركو من تشكين بلاغة أنكم كوما هل أنا ظاهر أنت استفهام غير أنه خرج من معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجاز وهو التمني saboda su ba wai tambaya suke ba sun san ba su da mai ceto ma lil zalimin min hamimin wala shafi'in amma tamannau. don haka sai mu ce al insha'u talabi وصيغته الاستفهام غير أنه خرج من معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجاز وهو التمني ونسخه أنكر أتونا ولا بقى كمان دارج ماذا <laughs> فهمت يا وجيل والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب فاء إذا انت هذا مضارعي الرجاء يجب شيء أكا يمتى نصبه كنصب ما إلى التمني ينتسب kamar yadda ake yi wa ainihin wato fi'ili nasba bayan tamanni wanda yake yana dangantaka da shi muna fahimta to haka kuma <clears throat> idan alismul khalis suna tsantsa ya gabata wawun tana iya zuwa kai mata nasba bi an mudmaratan wujuban ma'adalwa ko kuma بعد الفاء مثالي إني وقتل سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر إني وقتل سليكا ثم أعقله كذا أعقل أنا منصوب بأن مضمرة لوجوبا بعد ثم أبين da haka din kuma ya halatta saboda an yi masa afi akan kan ismul khalis inni wa qatli al-qatlu suna ne khalis wani kuma yake cewa wa lubsu aba'atin wa taqarra aini ahabbu ilayya min lubsi shufufi kaga wa lubsu aba'atin wa taqarra aini anan mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyya abinda ko yayi fata haka saboda an mata atfa akan al-ismul khalis mun fahimta can kuma yake cewa menene wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan أو من وراء حجاب aw yursila rasulan fayuhiya yohiyar nan fa ba asu bane akan eh a wasu ba asu bane akan can wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila wannan shine afi akan yukallima yawa amma fa yuhiya ila an yuhiya wannan afi ne akan suna khalis shine wahya ko dai rasulan ko wahya amma kuma wahayar din ya fi saboda shi masdari ne rasul yana daukan fuskoki guda biyu rasul bi ma'ana fa'o ko dai mursal ko mursil to kaga wancan shine ismul khalis don haka jais muna fahimta rai to an ka gana ma kana iya bayyanar da an in ka gana ma kana iya share ta irin wannan wuri na jawazan ne yawa yani kaman wa lubsu aba'atin wa an taqarra aini ko wa taqarra aini in ka gana maka ra'ayi bayanawa ce wa in alas min khalisin fi'lun atif idan ya zama na akan wani suna ne tsantsa aka jingina aiki tare da shi tansibuhu an wanda shi wato ainihin fi'ilin nan an tana iya zuwa ta yi masa nasba sabitan a tabbace au munhadif ko kuma a ɓoye ma'ana kana da fuskoki guda biyu ko dai ka tabbatar da an ɗin nan misali wa nufsu ba'atin wa an taqarra aini wa nufsu ba'atin wa aini sabitan an tana iya tabbatuwa ka bayyanar da ita au munhadif ko kuma ka ɓoye ta in dai ismul khalis ne ya gabata to wannan ya halatta yawa Allah ta'alik da lamu ta'alil da wannan wurin shi kuma yaushe ne ya kasance alismul khalis ya gabata sai fi'ili ya biyo baya to filin kana da zaɓi ko dai ka bayanar da an ko kuma ka ɓoye ta shine muka ce wa lubsu aba'atin wa taqarra aini anan mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da ko kuma wa lubsu aba'atin wa anta qarra ayn wawul atifa ce anan atifa ce jawaza a ce idan an ce wa anta qarra ayn

na ko wa qurratu aini mun fahimta to mala yace kai in dai ma abin da ya ci tara ana iya samun fi'ili ya zo da ba a rasa dalilin da ya nasu ba. tasma'a bil mu'aidi khairun min an tara tasma'a su haka suka je suka kawo mana haka murhu yahfuraha haka aka ji khudhin lissa qabla ya'khudhaka wai khalas ma tis'al kaka ce ya akai haka aka ji kawai ala ayyu hadha zajiri ahdura alwaga wa an ashhada ladhati hal anta mukhlidi na'am مضارع منصوب على السماء نعم na'am eh kawai eh an zama an sake shi haka eh tunda shi a rasa inda za a rike shi ne mana cewa shadda hafu an wa nasbu fi siwa mamarra shara'an ya zo fa shazi malan ka sani sannan da yi wa abinda wato wato shara'an mun fahimta ya zo abu ne shazi da yin nasba cikin wani abin da ya gabata ma'ana an samu fi ne mazari iya zo da nasuba ba ba cikin abinda ya gabata ba ba kuma san nasuba ba shine misali murhu yahfuraha khudh lissa qabla ya'khudhaka tasma'a bil mu'aydi khairun min an tara ala ayyu hadha zajiri asalin sa ahduru ne sai ji ahdura al-waga haka ya kamata ɗaya eh, haka ya kamata ya zama to amma ba a gano ko za ce masu ala sama kamar misali kaifa ma ta kunu yuwalla alaikum kaga ya kamata ya zama menene Yi yuwalla alaikum ايه على الجواب والجزاء jaza ba haka ya kamata to amma sai zama na kai kama ta kunu yi wannan alaikum eh magana ce asar na na yi wannan alaikum kai fama ta kunu ba yi wannan alaikum amma sai zama yi wannan alaikum da eh da kas da kas ya kamata ce an cire shi na'am muna fahimta shine cewa shadda hafu an shara an ka sani ba ya zame shazi ne wa nasbun da kuma yin nasba fi siwa mamara cikin wani abin da ya gabata faqbal min homa adlun rawa abinda adalai suka rawaito to shi kenan ka ansa karkace dan me karkace me yasa karkace ya akai <laughs> alalewar wa ra'su khalas <laughs> abin malam duk dabara ce inda ka samu makama kana ya kurdewa ba ka da doka sule kawai eh eh haka kwarai ne an ko kharajtu an ashrabu misali eh kharajtu an ashrabu misali suka ce su mu an ma ba mu sa ta aka ba cikin karatun da wajen wannan ai na

kare wani malami a misira nake tsammani ya ci wani gani yake cewa in wani ta'allafin gaba daya ba a shirin su kawai ta'allafin da hauyya kawai su abin da suka sani duk abin da ya mara na da lissu ɗawa su dabba ko sai ka huta ba yawa ka huta ka huta na

kare akwai mana wa man aufa bi ma ahada alaihi Allah a ah, to to ai shi da wani abu ai <laughs>

wato illa ta zo da shi kenan yanzu wani abu wai asrul hadith da wani abu akwai albalagatul haditha yani akwai su muhdathu na baya baya suna ganin wai a tsaya ta wannan duk ta lokaci wai ka ce ja'a zaidu zaidu fa'il wai fi'lu madin mabni ala fat la wannan duk itna bata lokaci ka fi'lu madin kawai zaidu fa'il amma ka tsaya kana wani wai fa'ilun marfu wa alama alamatu rafi'i tammatu zahiratu ala wai duk ba bata lokaci ne a ah, to nawa kuma yanzu duk in ka duba jami'o'i kokarin da ake kira kwarai da gaske a ce maka wai al'ilmul hadis wai a tsaye a ce maka wai ja'a musa wai musa fa'ilun marfu wa alamatu rafi'i tammat wai ne ne limada fa'il khalas ka soka abu kawai ga shi na jami'o'i mu mun karanta bai ba na zama karatu ba ai na zama karatu ne ba idan waɗannan ba kai ka ta kallon mutane to wannan hanya ce ta kashe ilimi murus a ah, dama mana albalagatul hadisa a za ce maka in sha kaba insha din nan shine kau a ce wai yahtamilu la yahtamilu sidqa wal kadhib wannan duk wani abu ne wanda yake wani abu daban al khabar shi kawai qaulun yahtamilu sidqa wannan duk wani abu ne mai tsawo a ce maka qaul kawai khalas qaulun sadiq wancan qaulun kadhib amma wani me yasa akan me sannan ko ba a da makama sai maganganu irin nan maguzawan igrik irin su aristotelis su aflato irin waɗannan su ne reference a wake maganarsu. wake maganarsu. to wannan abu salo ne na kashe ilimi murus na ذلك مثال مثال نعم su ba su san wani abu fa'il ba kuma bi bi kawai ba na'am su su diye su yi wannan abu na'am salaka na'am to mu duk ba su yi mutum da su kawai sun daga idan muka bare shi haka na'am duk da bin mutum ya rama wa haka yake na'am Allah ya Allah ya rantsa shi kan shi a kai ya musu na'am ko sun kuma wuce cewa akan rasulun min al-arab kawai kai tsaye tun da larabar mi din su ma su da ba ba da zini ba musu da kawai a su da ba aka musu an ta su faɗa su kansu ne a wurin to yanzu wane ne ya san cewa fa'il shi al'aslu fihi an yakuna marfu'an wane ne yasan al'aslu fil mubtada an yakuna ma'rifa in ba tatabbu'in da aka yi ba to an bi ka'ida na sosai na na <laughs> gaskiya ne wannan gaskiya wato ni dai suna yi amma dai salo ne na kashe ilimi burus kuma din magana kan gaskiya ne dan zaka ga yani wahid yarfa mansubu wa ba'din ni munakkisun rasuhu hakaza amma sai a zo a ta abubuwa hakaza an kashe ilimin murus wai ne menene za a sanya a ce ka ta karatun abin eh, ziya risala ka tafi askari har wani muktasa su tofa su menene wannan duk zayaula kawai ya kanta da kai sanawiyat wai ma al'umr in ka sun kai can lokacin kuma abubuwa sun kai expire kwakwalwa ta cushe da tunani ai yahudawa an gaya maka sun shiga cikin al'amarin nan kuma da yawa duk tunanin kenan na na hanya ya sa shi akan hanya na yana sa na eh na tun daga nan kenan da aka nemi a samar da mutane daga nan na an koma kwaye eh, da gaske sosai duk kiraye kirayen kenan yanzu duk ilmul hadith na in za ka jami'a abin da za ka kanta kai shi kenan wai ala ilmul hadith ba ba qala Allah ba qala rasul sai ma guzawan tsofaffin yahudawa na cikin irin turawan yamman nan suna ce maka wani ya ce kaza wani ya ce kaza haka zaka ta fama da dagutai kana da cewa shi ba to ya ba qur'ani ba ba hadisi ba to ai kaman kenan wai su ne ake alfahari wai yanzu da su ake ko wai a ilmin hadis ai mala Allah ya sauki to awamilul jazm abubuwan da suke fi ilmin da ijazma akwai la da ake kiranta annahiya aljazima kaman ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق وانا انا كده لا هي الجازمة سنة أخوي لام الأمر وجه كده لام الطلب مثالي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا لينفق zu sa'atin min sa'at haka kuma lam ita ma tana daga cikin adawatul jazm kamar lam yalid wa lam yulad kuma lamma ولما يأتهم تأويله ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم فأما ده لم ده لما duk suna mai wato suna yi wa fi'li mudari ijazma amma ita lam آه، يعني تنا ميد فعلي مضارع يكون معنا في الماضي كمان لم يلد ولم يولد ما ولد وما ولد كما ولد وما ولد فما إذا لم يعني آه، تنا نون لما تنا نوني أكان يعني استمرار العمل حتى إلى الاستقبال إيه، حتى إلى وقت الكلام كبر الغلام ولما يعني إلى وقت الكلام mun fahimta yawa na kwarai da gaske don cikin aya ta sha shida ko bela walamin taliban kuma aya ta sha hudu kai amin بلا ولا من طالبا Jazma na. Ya يا Akala أكرهك الله بلا dala annahiya aljazima Dalamin ma'ana bila lamun amr kenan walamin lamin dala annahiya taliban wanda take nuni akan nema ba jazman ka sanya su dan jazma dan sukuni fil fi'li wato a cikin aiki haka za bilam walamma haka kuma dalam dalamma mun fahimta to duk su suna yi wa fi'ili mudari'i guda ɗaya ɗaya jazman la taqrabu zina walam ma ya'tihim ta'wilu misali lam yalid wa lam yulad to duk suna yi wa fi'il mudari jazma to amma da inda man da ma da mahma da ayyu da mata da ayyana da aina idma su kuma duk suna yi wa fi'il mudari guda biyu jazma sai a ce da na farko fi'il shart na biyu a ce da shi jawabu sharti wa jaza'uhu wajzim bi in to kai jazma da in in tazurni azurka ومن دكما من من يعمل سوءا يجز به وما وما تفعل من خير يعلمه الله ومهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين نعم ايه الفاء موطئة في جواب الجزم هو واقعة في جواب الجزم سي أي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ما تدعو فله الاسماء الحسنى الفاء واقعه في جواب الشرط سي متى آه نعم إيه. <laughs> متى تاتي اتي متى تزرني ازرك سي ايانا ita ma babu ita sai dai yani min babu istifam ayyana mursaha نعم أيان ينزل المطر ينبت الزرع نعم سيكما أين أين تسكن أسكن معك سيئذمه فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه آمر آتية فإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه آمر آتية muna fahimta ko yawa to sai haizuma haizuma tudrikhu udrikhu ko haisuma takun akun mak haka anna ita ma anna tashrab ashrab to sai mala ce wajzin bi in wa man wa ma wa mahma kai jazma da waɗannan ayyin mata ayyana aina izma duk kai jazma da su wa haisuma anna amma da izma da in wa harfun izma ka in ma'ana izma harafi ne ka in ba a fahimci wannan ba wa harfun bi ma'ana izma harfun ka in bi ma'ana da inda izma harafi ne wa baƙil adawati asma'u eh, saurayen eh, abin da ɗin kuma sunaye ne kenan duk jerinsu da inda in su ne hurufai لا لا لا لا la harafi ne ai ai yanzu yana magana akan waɗanda suke wa guda biyu jazma ne eh su waɗancan an gama da su an san dama hurufai ne yawa to wato suna suna zuwa filoli ne guda biyu suke ake wa jazma na farko mun ce filo shart na biyu jawabu shart fi'laini yaqtadina shartun qaddima wato fi'iloli ne guda biyu waɗanda suke wajaba a yi musu sharaɗi sharaɗi shine wanda yake ake gabatar da shi yatlul jaza'u sai kuma sakamako na biye da shi wa jawaban da kuma jawabi wusima waɗanda ake alamta su da shi alwasmu alama ma'ana na farko a ce da shi fi'il shart na biyu a ce da shi jawabu sharti wa jaza'u to ga yadda suke suna da fuskoki guda hudu ko dai su kasance madi madi ko mudari'i mudari'i ko madi mudari'i ko mudari'i madi ba fahimta ba da fi'lu shart da jawabu shart suna ya kasancewa madi madi in ahsantum ahsantum in ja'akum fasiqun fatabayyan kaga ja'akum fasiqun fatabayyan eh اي هذا آه، قدر محلا ان احسنتم احسنتم لانفسكم كوكو مضارعي مضارعي وما تفعلوا من خير يعلمه الله منا فايدة ايه ايه يوا كذا مضارعي مضارعي ماضي ماضي كوكو ما آآ آه آه. يعني ماضي مضارع من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم كذا كان عن الماضي سنة وأنكما أشرت مضارعين كوكما مضارع كان يوفي ايه انت ام ام ايه اكثر هكا كان نوفي نعم kwarai kaga madi anan wancan mudari ko kuma ya kasance mudari madi kamar yadda zuwa cikin hadisi man yaqum lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi man yakidni bi sayyi'in kunta minhu man yakidni bi in kunta minhu ka shaja bayna al-halqi غفر uh, له eh duk muna muna tafiya da muna kaga can ne sannan nan an samu ikhtilaf يعني منشك كده يتنوع إلى أربع أحوال يعني ماضي ماضي مضارع مضارع ماضي مضارع مضارع ماضي إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا محمد شاهد إن يسمعوا أنا مضارعي طاروا جواب شيني عينهم ماضي منى فهمت أبواب muna nan tafi in nasina a sharadi ne in nasina eh mazkur ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا لا تؤاخذنا معناها محذوف دل عليه المذكور eh shi sa ba an bato shi ba ka fahimta to yace nan fi'laini yaqtadina shartun quddima mun karanci wurin fi'iloli ne guda biyu waɗanda suke neman sharadi wanda yake ake gabatar da shi yatlul jaza'u wa jawaban wusima sannan jawabi na biye da kuma sakamako wanda ake alamtawa wa madiyaini aw mudari'aini tulfihima aw mutakhalifaini yani madi ne guda biyu zaka same su إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أو مضارعين وما تفعلوا من خير يعلمه الله تلفيهما كيف سامن سوء وألف يا سيدها أو متخالفين كما سسابوا بأن يكون هذا ماضيا وهذا مضارعا أو هذا مضارعا وهذا ماضيا منا fahimta kuwa yawwa zai fara maka bayani tambayar da kai malam idan ya zamana a shart fi'lu shart yani ya kasance mazi ne idan fi'lu shart ya kasance mazi ne jawabinsa ya kasance mudari'i anta bil khiyar baina jazmin mudari' على أنه جواب للشرط وبين رفعه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها عندما القرآن يقول نوفي إليهم أعمالهم بالرفع amma tun da ke ƙwararri ne kaga ya zo biljas eh mun fahimta kamar ka ce ne man kana man kana yuriduni ukrimhu ko kuma ukrimuhu kana da fuskoki guda biyu abin da yasa kake da fuskoki guda biyu saboda shi ainihin shart in da'if tunda da'if ne jazmarsa bata bayyana ba to shi ainihin jawabin shart kana da fuskoki guda biyu baina an tarfa'ahu wa baina an tajzimahu man kana yuriduni ukrimhu da'if bi ma'ana saboda ka'idar bata fito ba a cikinsa jazmar da ake nema karara bata fito ba to tunda bata fito ba eh tunda bata fito ba yana da rauni shi wancan kana da zaɓi ko dai ka mai jazma ko kai mashi rufa to amma kuma ya kasance mudari'i da mudari'i ne to yi wa mudari'i shi kuma rufa wannan shi kuma za'ifi shi ma mai rauni ne in tanzur ne kace azuruka mai rauni ne ma taf'al a'lamuhu mai rauni ne ya aqra'u ibn habisin ya aqra'u innaka in yusra akhuka tusra'u ضعيف إنك إن يسرى أخوك يا كما تزمان به تسرى أما تشي تسرى قال تشي تضعيف كينا زام فينشي إذا شرط يكسن شي ماضي تو جواب أنت مخير بين الجزم والرفع إذا كما يكسن شي مضارعي مضارعي رفعك الثانية ضعف wannan bai halatta ba منى فهمت وبعد ماض رفعك الجزا حسن وبعد ماض رفعك الجزا حسن ما معنى ماضي كنا اذا شرط ان يكسن شيء ماضي تو كيو عينهم جوابي ده جزائي رفعة حسن ما بنيتي اما ورفعه بعد مضارع وهن يعني كيو mudari'i rufa bayan sharaɗi to wannan kuma wahan rauni ne ina eh alwanu adaf fama wahanu lima wala tahinu fi ibtizai wahanun rauni حملته أمه ala yani rauni ka rauni. eh ضعيف ايه ضعيف جدا to ina ganin ne da mu muka isa insha Allah subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk